'yan ta'adda suka farwa wani ƙaramin ƙauye a jihar kaduna kuma suka kwashe manoma har kimanin guda talatin ana cikin wannan hali na tsitsidin rayuwa abin da ya sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kuwa sanin kanku ne cewa arewacin najeriya ana ta fama da tashe-tashen hankula da kuma rikice-rikice waɗanda suke kawo ƙarshen rayuwar wasu daga cikin talakawa na arewacin najeriya amma dai yawanci banda masu kuɗi a cikin wannan rikici to a wannan karan kuma manoma ne nan waɗanda suke neman abincinsu wannan iftila'i ya afka musu aka zo har inda suke aka kwashe har kimanin guda talatin amma kafin bayyana muku wannan cikakken rahoto don allah ku daure ku danna mana alamar like idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha mai albarka ku daure ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun makamantan irin waɗannan bidiyoyi kuma za su ringa riskar ku akan kari da zarar mun dora halin da ake ciki da yanzu kimanin manoma guda talatin ne nan 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a cikin jihar kaduna a rahoton da gidan jarida na legit ng hausa suka bayyana sun bayyana cewa 'yan ta'adda sun sace manoma kimanin guda talatin a jihar kaduna a wani sabon hari da suka kai miyagun 'yan ta'adda sun sake kai mummunan hari a ƙaramar hukumar cikunta jihar kaduna 'yan ta'addan a harin da suka kai a ƙauyen cikin ɗin sun yi awon gaba da kimanin manoma sama da mutum talatin waɗanda suna cikin neman abincinsu sai dai kuma mazauna yankin sun kuka kan yadda 'yan ta'addan suka addabi yankin nasu wanda hakan ya sa suna rayuwa ne cikin tashin hankali da baƙin ciki da kuma ɗaɗɗaɗɗin rayuwa domin ko a kowane lokaci za a iya far musu a zo a sace mutanensu ko kuma a hallaka su bayan faruwar wannan al'amari kuma an yi ƙoƙarin ji ta bakin mutane da dama waɗanda abin ya ritsa wanda suka kasance shaidar gani da ido ko kuma shaida kwakwara ta faruwar wannan ɗanyen al'amari a jihar kaduna dai wasu 'yan ta'adda sun yi garkuwa da manoma guda talatin da sanyin safiyar ranar asabar wanda ya daidai da bakwai ga watan oktoba a ƙauyen Cukuri da ke ƙaramar hukumar cikun a jihar kaduna wani mazaunin garin mai suna dogara peter wanda ya tabbatar da faruwa al'amarin ya bawa gidan jarida na punch labarin yadda abin ya auku lamarin da ya ce mahaifiyarsa da 'yar uwarsa na cikin waɗanda abin ya shafa ma'ana dai wannan bawan allah mai suna dogara fita har da mahaifiyarsa da kuma 'yar uwarsa abin ya ritsa da su wannan bawan Allah dai mai suna Peter ya bayyana wa gidan jarida na Punch cewa tare da mahaifiyarsa da 'yar uwarsa aka hada aka sace a wannan mummunan hari da 'yan ta'addan suka kawo sannan kuma ya bayyana cewa wannan abu ya riga da ya faru ne lokacin da suke aiki a mai kudu farms wata gona ce wadda suke gudanar da noman su domin samun na abinci da ƙarshe kuma peter ya yi jawabi kamar haka ya bayyana cewa al'ummarmu suna cikin tashin hankali da rudani saboda har yanzu 'yan ta'addan da suka yi garkuwa da su ba su tuntuɓe mu ba muna son jami'an tsaro da kuma gwamnati su zage damtse wajen ganin mutanenmu sun dawo gida cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali peter ɗin da ya ƙara kokawa inda ya ce lamarin na baya-bayan nan shine karo na uku da aka yi garkuwa da mutane a cikin iyalansa inda ya ce lamarin ya gurgunta iyalansa ta fuskar tattalin arziki ma'ana dai wannan karo shine karo na uku da aka yi garkuwa da wasu daga cikin iyalansa wanda kuma hakan ya jawo mai karaya arziki inda yanzu ba shi da halin da zai yi yake kirari da kiran cewa yana roƙon gwamnati da taimaka ta zage damtse tare da jami'an tsaro domin ganin cewa an kwato masa iyalansa sun dawo cikin gida da rai da lafiya ya kuma ƙara da cewa ba mu da dai inda za mu nemo abin da za mu biya kuɗin fansa da shi al'ummar gaba ɗaya sun shiga cikin tashin hankali da baƙin ciki fatanmu na ƙarshe yana ga hukumomin tsaro da kuma gwamnati da su taimaka su dawo mana da 'yan uwanmu cikin ƙoshin lafiya idan irin wannan al'amari ya faru gidan jaridu da dama suna yin yunkurin jin ta shugaban hukumar 'yan sanda na wannan yanki domin jin gaskiyar al'amarin abin da ya faru to shin me 'yan sanda suka ce dangane da harin nan da wannan miyagun 'yan bindiga suka kai har suka samu damar kwashe kimanin manoma guda talatin wanda kuma wani matashi mai suna peter ya bayyana cewa wannan harin shine har hari karo na uku kenan wanda kuma duk da iyalansa take ritsawa yanzu ta kai ga bashi da kuɗin da zai iya karɓo 'yan uwan nasa jami'in hulɗa da rundunar 'yan sandan jihar kaduna wato mansur hassan bai amsa kiran da aka yi masa a waya ba ma'ana dai ba a samu jin ta bakinsa ba kuma har ila yau bai dawo da amsar saƙon da aka tura masa ba ta wayarsa har zuwa lokacin da aka kammala haɗa wannan cikakken rahoto amma dai akwai tabbacin cewa wannan ɗanyen aiki ya riga ya faru a jihar ta kaduna an yi garkuwa da kimanin manoma guda talatin wanda kuma da zarar an samu cikakken rahoto daga bakin shi wannan bawan Allah Mansur Hassan jami'in hulɗa da rundunar 'yan sandar ta jihar Kaduna fa tabbas za mu bayyana muku cikakken rahoton da izinin Ubangiji. Fatanmu shi ne ku ci gaba da yin subscribing a wannan tashar ta mu mai albarka sannan ku ringa danna mana liking a dukkanin bidiyoyinmu domin hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da wallafa muku rahotanni makamantan irin waɗannan.